Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Abdulsalam Nasidi, daraktan cibiyar ƙayyade yaduwar cututtuka ta Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Za mu kuma ɗora ne daga inda muka kwana. inda na buƙaci sanin ko amsoshin da Dr. Nasidi ya baiwa malamin Ka'ila daga Lagos ya gamsar da shi Eh ya an sami ne watan hajiya akwai wani abu guda ɗaya da nake so in ƙara tambaya kai misali kaman wurin jana'iza kowa ya san misali kaman mu nan Lagos wuraren da muke zuwa mu jana'iza ya kasance yanzu a cikin gari yake. To tun da yanzu an samu wannan matsalar ya zama kenan in dai aka samu mutum da irin wannan cuta kuma har ya sanadiyan ajalin shi sai dai a musamman a ɗauki gawa daga nan a tasan makaman arewa kenan inda za tunda ba za ku samu wani daji a nan kusa ba sai ku yi tafiya akalla ba kasar ba kaman kilomita ɗari uku ko zuwa ɗari hudu. kana nufin a ɗauki gawa daga lagos a kai arewa? eh to misali in dai ba haka wajen inda za a yi yi jana'iza to tsaya tsaya professor to tsaya professor ya maka bayani ya ka ji idan ana shirya shi na mutum bayan an duba musu wannan magungunan da suke kwayoyin kwayoyin cuta wato ba wani salisawa ba to aka sa ta da kai ko a cikin yana jin da gawan ba a son a da nisa da ma kuma haka yi ne ko ba in kawai da mutum ya da jika da kuliyar gawan ba kawai mutane su kan fitar suna so abin nan to wani da haka amma mutum mutum yawanci aka zo aka kirawo akwai wato masu wannan aiki a cikin fishin za su zo su zuwa wannan kemis kemis ɗin da kakashin eh, wannan ƙwayoyin da wasu ƙwayoyin masu cikin jikin gwamnati a banki kamar awa da awa biyu sai a kasa cikin wannan jakan to da wannan jakan ana yi tafi da shi a yi musu wanka abin su koma cikin gani ba sai an tafi can bayan gari ba. a takaice dai koda sun sa profesa bari mu fahimce ka koda an sa su jami'an kiwon lafiya sun sa gawa a cikin wannan farar jaka ɗin an zo wankar gawa ba za a fidda gawan ba kenan. Ah, to, to, malam, to, malam mun ka ila ka gamsu. Malamai sun yi bayani. Mhm. Sun yi bayani sun ce ba, lalle, suna kai yi lalle suna fidda gawa. Thank you. To, ya gamsar da kai ko a amsar taka? Eh, na gamsu hajiya. Ba mutum na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah ina da tambaya na kan ciwo Nikolan na. Suna na Suleiman Abdullahi, 79 Odu, a nan Lagos. To. Da Allah ina da tambaya na kan wannan ciwon Nikolan na. Wanda mu a nan muna cikin hatsarin wannan abu. Sannan kuma jama'a sun san cewa wa'annan mutane da Allah ya masu rasuwa da kuma wa'anda suka samu da wannan ba su ba kuma sun yi mu'amala da mutane to tambayar da kuke a nake a nan shine shin gwamnatin tarayya da ta jihohi sun san da wannan boko sun kuma sun sani menene wani mataki za su dauka kai to professor ka ji tambayar malam suleiman ko a ban gani ba su ji ko eh to abin da ya ce cewa iwai gwamnatin tarayya ta san da wannan ta san barazanar tattare da wannan cuta da, da gwamnonin jihohi in kuma ta sani to wani mataki ke ɗauka. to ai eh, eh, cutar mai bullo a lagos nan take da gwamnatin jihar lagos da gwamnatin tarayya suka haɗa kai suka keɓo wannan wanda ya zo da cutar aka sa shi ɗaya duk wanda suka zo suka taɓa shi ko suka mishi aiki cikin lokacin da ma'aikatan eh, lafiya duk muka keke musu muka aji su wuri ɗaya muna ta bin su to daga nan aikin da ake da ba yi haka ba da wallahi da yanzu na muna cikin rigima Najeriya saboda haka lalle lalle cuta ne wanda ke neman coordination wato haɗaɗɗen kai ga yaki da ita da gwamnatin tarayya da gwamnatin ne da suka haɗa kai ne da shi ma ya nuna kwararren mai mulki ne domin ya fito ya nuna shugabanci ko me ake so kuma za a yi domin a tabbatar cewa wannan an karuta daga najeriya kuma shi shugaban kasa jiya jiya din nan ya kira duk gwamnonin da najeriya ya gaya musu ce to HIV is dole a yi maza maza don tana kashe mutane maza maza sai yadda za a yi me ya yi nan take ya ba da kuɗi miliyan dubu miliyan ɗaya eh, miliyan ɗaya da ya ce ba za san yadda za a yi a ƙarfafa eh, ayyukan eh, rigakafi da ayyukan kawo da wannan cutar daga najeriya kuma ya umarni gwamnoni ce duk abin da ya kamata su yi domin a tabbatar cewa kuma shi ba daga kano ya shi daga lagos ya shige Eh, wasu kuma idan ya shigo jihansu eh, za su je su tallafa wannan eh, To waɗannan matakai har da kan iyakoki aka ɗauka ne Profesa? iyakoki da abin da yanzu daga nufin da fito. Wato Nigerian Authority an an ba su kuɗi da kuma an tallafa wasu ba su motoci an za za su gaba da eh, eh, karfafa ma'aikata za a kara ma'aikatoci kuma za a tafi cewar duk masu shigowa na Najeriya masu fita za a duba. To ka ba mutum na gaba. assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Eh, Sunana Aliyu, Aliyu Zelango, daga nan Lagos, Unguwa Ikoyi. Muna jin kamalan Aliyu, bismillah. Yau, tambaya ta shi ne game da wannan cuta na Ebola, taimako da muke nema na agaji da gwamnatin Najeriya. A wannan tambaya ce ko tambaya kake yi kace kuna neman taimako wannan tambaya ce? Ok, to ba za ra'ayi ba ne tambaya ne. To bismillah. Sai na ce to eh, yanayin samun saukin wannan ciwo ɗin. ta shi ebola in an gamu da shi ana jin saukinsa ne koko don wasu sun ce daga an kawo mutum ba maganan jinya kawai sai dai kacin kama in kana da yan uwa sai dai su dake ta to ka gama ta na biyu kuma tambayan nawa to matakin kuma shi wannan shi kun wannan shigo din na biyu tambayan nawa nake cewa game da mutane da suka kamu da shi akwai gwagwarmaya da su su bin ma suna iya shi wanne ko dai da kuma an ce wa kuma da inda mutum ya zauna ba halin kuma wani wanda wanda wanda ya zauna wanda ya zuya asalin wannan shi wace inda ya zauna duk wanda ya zauna gurin zai iya kama da Malam Suleiman, to ina ganin dai duk tambayoyin nan da kai don waɗanda suka zo kafin ka duk sun yi wannan tambaya batun dai zama ɗin ne shine kawai professor zai baka ansa ban san amma duk tambayoyin nan da kai in ka saurari wannan filin a ranar Alhamis da muke sa za ka ji amsar da ya bayar. To professor batun zama wace amsa za ka bashi? Wai wanda ya kamu da cutar misali wai duk inda ya zauna misali kamar mutum yana da cutar ya zauna a wuri ya tashi wani ya zo ya zauna zai kamu da cutar? To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu Dr. Abdulsalam Nasiri zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa akan zazzabin Ebola a wannan fili na sai bango ya tsage.